ne ya kunno kai tun bayan da shugaban kasar Muhammad Bazum ya yi wasu kalamai da suka so ran masu fafutukar ganin kasashen Afirka masu amfani da kuɗin sefa sun yanke alakar da ke tsakaninsu da kasar Faransa a wani mataki ko kuma domin tsayuwa da kafafunsu a matsayin masu cin gashin kansu a fannin kuɗi na bai ɗaya. Wakilinmu da ke Yamai Salisu Bukari ya jiyo mana ra'ayin 'yan kasar da ma 'yan fafutuka kan wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. tun da dadewa kasashen Nijar ne da Cote d'Ivoire yan fafutuka masu adawa da kudin sefa ke nune da yar yatsa na cewa su ne yan gani kashenin kasar Faransa da ba su son fita daga karkashin wannan tsohuwar yarjejeniya tun ta mulkin mallaka ta kudin na sefa. Sai dai kalaman shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Bazoum wanda ya yi lokacin zuwan a birnin London ya sake tado da tsohuwar muhawara kan wannan batu.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 lamani to ba mu son wannan lamani shi ma insha Allahu za mu kare da shi kuma na san da duk shugabannin kasashen namu yau shine ra'ayinsu tun dai yan fafutuka masu yaƙi da ganin an fita daga karkashin kuɗin na sefa irin su Haruna na Allah mataimakin magatakardar kungiyar masu fafutukan nuna kishin Afirka ke ganin cewa kalaman na shugaban kasa Muhammad Bazum ya taɓo musu inda yake musu kaikayi. Mun jima muna fafutukar cewa kasashen afirka mu hita da cikin wannan zalunci tun da sefa zalunci ne na bauta na kuɗaɗe bisa ga wanda ƙasa horon shi tana cutan nan da shekara saba'in da takwas yau muke ciki kenan zancen da shugaban ƙasa in yana son a saurare shi murya shi ta duk ko ina ƙasar afirka ya dawo bisa ga zance da kadafi ya na a yi kuɗi na ƙasashen afirka wayanda za su kare mutuncinmu na cewa mu mu ne za mu cin gashin kanmu bisa ga kuɗin da duk muke son mu yi ko mu aiki da duk wasu ƙasashe na duniya. Sai dai daga nashi bangare Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika, shugaban kungiyar farar hula ta MPCR kuma masani a fannin tattalin arziki. Cewa yayi idan har shugaban ƙasar ta Nijar da gaske yake kan wannan batu, to ai ya san abin yi domin kuwa mafi yawan 'yan ƙasa da ma sauran ƙasashen Afirka na da wannan buri ne na fita daga ƙarƙashin kuɗin na sefa. wanga zancen da yake shi zai kokowa a sake suna wace kokowa zai an ga an sake suna le sai fasa fel eko a buga ekon na abba a buga ba saboda ba su daidaita shi ce tacce yanzu ta mai da fa sunan shi eko su kuma kasashen da za a unwani da wannan ekon ko wannan kuɗin sabin kudin su ba su ba da haɗin kai ba yanzu in wanga da yake faɗin zai yi wata kokowa a sake suna ga wannan kudin a matsayin shi zun zai jagorancin wata kokowa wadda ka sa iyo muwa wadda muke haɗin gwiwa ƙasa takwas mu ce yanzu mun yanke tsakaninmu da wannan shi bisa magana kuɗi mu za mu yin politik monetar dinmu kuma mu za mu bi eh, inda za a buga mana kuɗin mu yadda muke son su da irin sunan da mun ka ba su kamin ma a ga mu can sai da yawon in ma ana tsammanin sai da yawon sai da kaɗan wani lokaci. Cikin kalaman da ya yi dai shugaban na Nijar Muhammad Bazum ya ce burin da suke da shi shine na ganin nan da shekara ɗaya zuwa shekara biyu su kai ga fita daga ƙarƙashin kuɗin na sefa kuma ba tare da Faransa tana da wani iko a kai ba. Salisu Bukari.